Rashin sunan fitaccen jarumin fina-finan Hausan nan Nuhu a jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai naɗa ya janyo cece kuce musamman a kafafen sada zumunta. Idan ba manta ba a kwanakin baya an yi ta yada jita-jitar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai mika sunan fitaccen ɗan wasan Hausan nan na Kannywood Alinu Muhammad a matsayin minista. sai dai a sunayen da aka bayar domin tantancewa babu sunansa a ciki wannan ya janyo kace na ce a kafar sada zumunta jarumi alnude yana ɗaya daga cikin manyan jarumai a cikin masana'antar hausa fim wanda kuma ya taimaka sosai cikin yakin neman zaben shugaban ƙasa muhammadu buhari kusan za a iya cewa ya janyo mafi yawancin jaruman fim cikin wannan sabga ta buhari kusan hakan ne ya sa jama'a da yawa suke ta raɗe cewa za a iya miƙa sunan alinu a a jerin kunshin sunayen ministocin da Buhari zai nada. Sai dai a jiya ne sunayen ministoci suka bayyana inda ba a ga sunan Nuhu ko ɗaya a ciki ba. Hakan ya sa mutane da yawa suka yi ta yada jita-jita a kafafen sada zumunta wasu na ban dariya wasu na barkwanci wasu ma na abin haushi. Akwai wani mai suna sardaunan matasan rijiyar lemo cewa ya yi wai shi Nuhu da ake raɗe-raɗin cewa za a yi masa minista a slot ɗin wacce Zaha zai tashi kano ko gombe ko kuma filato sai wani shafi mai suna hausa bakwai inda suka sanya wani hoton alinuhu yana faɗa da wani mutum ba mamaki wannan hoton a cikin fim ne amma sai suka ce daga majiya mai tushe sun jiyo ya fara faɗa da abokan aikinsa da yake zargin sun masa kafar ungulu sai wata mai suna husna ahmad inda ta ce inda ta sanya hoton gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas da kuma Alinuhu tare da hirar barkwanci kamar haka. Alinuhu sai ya ce, "Gwamna ya naji ba ambaci sunana cikin ministoci ba ne." Sai gwamna ya ce, "To kai banda abunka ni ma ba a sa sunan waɗanda na bayar ba." Sai Alinuhu ya ce, "Au dama baka sa sunana ba?" Sai gwamna ya ce, "Mantawa ne." Wannan lamari ya jawo cece kuce sosai a kafafen sada zumunta musamman yadda aka dinga ɗauko hotunan alinuhu ana haɗa su da wani musamman waɗanda ake tunanin ba sa jituwa. Akwai wani hoto da aka sanya a shafin Facebook ɗin na fitaccen jarumi alinuhu da kuma jarumi Adam E. Zango inda aka nuno hoton alinuhu a cikule sai Adam E. Zango yana dariya. Akan hoton Adam E. Zango an rubuta cewar oga ya maganar ministan akan hoton alinuhu kuwa sai aka rubuta zan ci uwarka amarelo.